Assalamu alaikum. ‘Yan uwana, iyayena, yayyina, ƙannaina. Yanzu muna cikin wata rayuwa ne wacce muka samu gurɓacewar tarbiyya. Walau maza, walau mata. Iyayenmu ne, ƙannanmu ne, mu kanmu ne. Yanzu tarbiyya ta yi ƙaranci. ana samun lalacewar ‘ya'ya mata da yawa a rayuwa. Yara maza sun lalace su ma, ga shaye-shaye. Abin da ya sa yawancin mata suke fita su je su yi abin da ba shi ba ne ba. Kowane bawa jarabtar shi a rayuwa, ba wanda ya fi ƙarfin jarabta a rayuwa kowa da irin nashi. kowa ka gani ya fita ya je yana aikata wani abu wanda ba shi ba ne kowa yana da dalilin shi wata a gidansu abincin da za su ci ma ba a ba su shi wadatacce wanda zai ƙosar da ita to za ta ga a gida ma ba a bata kuma an sake ta sasakai to tana da damar da kuma za ta fita ta je ta nema to gara ta fita ta je ta nema wata a gidansu ba a tsare mata ci ba ba a tsare mata sha ba suturar da za ta sa sai dai ita ta ɗinka ma kanta da kanta kuma idan iyayenta suka gani ba za su tambaye ta daga ina ta samu ba kuma alhalin sun san ba su sa ta a wajen aiki ba balantana a ce daga wajen aikin nan take samun kuɗin da take biya ma kanta bukata a maimakon idan iyayenta sun gani su yi challenging ɗinta a ina ta samu wannan kuɗin na sani matsa ma yaro ba zai sa yaro ya abin da ake so ba kuma takura ma yaro ba shi ba ne tarbiyya don da yawa iyayen da suka cika matsa ma 'ya'yansu suna da tsauri da yawa ana samun gurɓacewar tarbiyya saboda za ku ga uba ya matsa ya matsa ya matsa kan ‘ya'yan shi ba za su fita ba ba za su yi menene ba sanda za su fita su je su yi wani abun ma shi kan shi yana gida bai ma san an yi ba ita uwa tana gida ba ta ma san an yi ba ba a ce ka saki yaronka haka nan ba kuma kar ka zama mai tsaurara ma ‘ya'yanka doka saboda ba lallai dokar ta yi tasiri a kansu ba akwai iyayen da yawa za ku ga sun tsaurara ma 'ya'yansu wata daga gida sai makaranta wata sanda za ta fita makarantar nan ma a lokacin za ta tafi ta je ta yi abin da ranta yake so ba tare da ta je makarantar ba ko za ta je makarantar sai dai a ƙurarren lokaci to ba wai ka saki 'ya'yanka ba kuma sakaka kai dai ka daɗaɗa kuma kar karka kusa. to ya kamata iyaye mu tashi tsaye domin mu san halin da mu ke ciki idan kuka ga ku ta zo da kuɗi gida ku ba ku sata a wurin aiki ba ya kamata ku tambaye ta wance daga ina kika samu kuɗin nan ku kuma wane ne ya baki idan kuka ji gaskiyar zance sai ku rabu da ita kun san dai ba ta wata hanya ta samu ba amma za ka ga wata uwar ita take tura yarta ma ta je ta nemo kuɗin ta kawo mata kuma ba ta san ta wata hanya ta je ta samu ba to don allah iyayenmu mata ya kamata mu dinga sa ido akan 'ya'yayenmu da shige da ficensu saboda yanzu rayuwa sai a hankali